mai girma da hukumar Allah

ce daga Allah ga mutanen Najeriya. Sau da yawa ina kallon wasu kasashe da irin abin da suke ciki. Sai in ce da a ce ba a kaddara mun samu ƙungiyar irin wannan ba, da mu ma kamar su ko a shiga. ina tare da mana a kaunarsa muna jira yake ba ni labarin wata mota da tsohon gwamnan sojan jihar kano ya aika masa da ya yi tebane mana ya ajiye motar irin maganganu da suke yawo wallahi ba da yake gaya ba yace to gashi motar ya ajiye yana tunanin da ya zai yi da ita karshe malam ya ce to haka ba a yi da sauro ya rubuta motar kujiratun nakali min sunna mota ta fara musulunci kullum muna faɗi ibada ce da mu'amala bai yiwuwa ka ce kai musulmi ne kana sallah kana azumi kana zakka kana haji amma kuma zamantakewanka da bayan Allah babu lafiya wannan ba zai saka shiga aljanna ba mutuna mun san hadisi Abu Hurairah radiyallahu ba wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake tambaya صلى الله عليه وسلم المخلص من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وانت زي أقوى ذكاء شو مخلصي أما زي زي الله وقد ce karama ka an da ma canji mai yiwa ka zama ta Allah a idan ba abin da ya rage ba zanubar su za a yi ba a lafta maka a tura ka wuta ina fatan ba wanda zai yarda da haka idan ku

Gracias.